kasar Ghana kuma za iya kama muka ta Alfa Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha da kiwon lafiya koyarwa ta rediyo da talabijin domin taimakawa ɗalibai da aka kirkiro a baya-bayan nan a jihar Kaduna. Ko me zai iya kawo cikas? Muna da TV to amma ba wuta. Lokacin da za a yi program din to ba wutar kallo ya zamu. Sai ku koma rediyo. Kuma rediyo sukan ɗan saurari rediyon to amma baya gamsar da su. tsaron muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana iyaye da ɗalibai domin jin ta bakin su akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu mu ji kayan kwalamar kabilar rufe Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. da bata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masararo barkamu da suwa zauren mu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi koyarwa. Kwanakin baya ne jihar Kaduna ta ɗauko wani tsari na koyarwa a kafafen rediyo da talabijin domin taimakawa mm, ɗaliban jihar waɗanda suke shirin zada jarabawar ƙarshe na sakandare. Wato um, Eh, babban makaranta eh, ta gaba da firamare eh, duk wannan kuma an yi ne don kokarin taimakawa saboda tsoron da ake na ciwon nan na corona wanda ya tilasta wa ɗalibai komawa gida aka rufe makarantu to gwamnatin ta fito da wannan tsari ne na koyarwan a tv wato talabijin da rediyo a yau dai a wannan zaure namu ina tare da wayansu daga cikin dalibai. Ah, wanda suke daga makarantar gwamnati da kuma makaranta masu zaman kansu hadda ma uba wanda zai ba mu shi ma nashi mahangar akan wannan al'amari to malam aliyu ah, malam hamza da su muhammad da habibu ina muku barka da zuwa wannan zaure namu ah, zan fara da uba malam aliyu wannan a hoɓasa da gwamnati ta yi gwamnatin jihar kaduna ta yi ne domin a kyautata wa yara Um, saboda kar a basu suna zaman banza a gida musamman saboda shirye-shiryen da suke na zana jarabawan karshe a mahanganka ya kaga wannan shi tsarin da aka yi na koyarwa a tv da a talabijin da rediyo da yake sabon abu ne eh, to eh, rahim ni dai gani na abin da jihar kaduna ta bullo da shi ya yi kyau kuma ina ganin ba ma najeriya ba duniya ma za ta yaba wa jihar kaduna domin shi wannan abu da ake cewa lockdown wanda ya sa aka tura ɗalibai gida aka kulle makarantu zai iya komar da karatun yara baya to tun da haka ne sai aka kirkiro yadda za a koda ba a gamsar da ɗalibai ba za a ɗan tuna musu a maimakon su manta gaba ɗaya sai a ɗan rinka yi musu wani abu don su tuna ta hanyar tv da rediyo kuma ɗaliban nan da yawa ina ganin suna ɗan sauraro duk da yake ba so ake fa a ce sai an gamsar da kowa da kowa ba saboda haka ni ina ganin abin nan ya yi kyau to wannan tsari a dai yanda kake bayani kenan ka dai samu gamsuwa su kana da ɗalibai yara a gida inda suke za su jan jaraba kamar yadda ka faɗa mun a baya kafin fara wannan shirin kana ganin suna ba da hankalinsu a kallon sannan kuma ba wani matsala da ake samu na bin shi rediyo da talabijin ɗin a gaskiya akwai matsaloli ba ma wai rediyo ɗin ba tv ɗin kansa akwai matsaloli domin muna cikin birane mm. muna da tv to amma ba wuta da haka lokacin da za a yi program din mm. to ba wutar kallo ya zami sai ku koma kuma rediyo ba mu da yaran nan ba su da lokacin sauraron rediyo gaskiya ana da dai talabijin din ne to dama dama kuma sukan dan saurari rediyon to amma baya gamsar da su wato kurman magana ke gaskiya baya gamsar da su hmm. to amma da yake dai ni ina goyon bayan al'amarin kuma ni na yi imani cewa ba wai so ake a gamsar da yara ɗari bisa ɗari ba ko da 35% aka samu wato 35 hu babu hmm. to ni abin da na yi kamar yadda ita gwamnati ta taimakawa yara don kada su manta da karatunsu to ni ma sai na ɗora a kai ni yadda na yi shi ne hmm. na kirkiro aji ne eh na samu eh, na gaba da su wato manya eh, yayyinsu hmm. wato abin da ake kira extra lesson teacher hmm. na kirawo wato keɓantaccen dai koyarwa koyarwa kullum da safe karfe takwas za su hallara a rinka koyar da su waɗannan subject guda akalla ya ɗauki kamar guda biyu english da math amma har ma da physics da chemistry duka yana koyar da su to kaga kusan ce ya mafi na kaduna to amma fa na gode ma kaduna tana yi ta yi abun kirki To malam bar mu ji daga bakin yaran nan na ga daga mai zuro ido sai mai tagumi akwai magana a bakin ku. <laughs> Malam Hamza wannan koyarwan an ce an yi don ku ne musamman saboda kuna shirye-shiryen zana jarabawa wanda kowannen ku dama ya kamata a ce ya mai da hankali to amma saboda an samu wannan hutun yawancin ku an ce kawai kwallon ku kuke zuwa ku yi to kai yanzu ka yi amanna kuma ka ji daɗin wannan al'amari da aka yi wannan tsari na koyarwa tv da rediyo kuma kana amfana gaskiya kwata-kwata ban gamsu da wannan tsarin ba ban gane baka gamsa ba me kake so a yi a gamsar da kai gaskiya wannan kawai na gani wani bata lokaci ne da kuɗi saboda na farko ni da nake zaune da gurin da ba wuta in an yi magana a tv koyarwa ta tv balantana rediyo in ba wuta fa bare gamsar da to in babu wuta a tv akwai a rediyo shi ne saboda rediyo akwai bata to a aji ma an yi gani ina ganin malami ban gamsu ba ban fahimtar wasu abubuwa balantana a rediyo wannan ina ga TV to maganan ka in maka ta yara sakan ce wai ko kwakwalwan wannan kwakwa ne da kai a'a ba wannan kwakwalwan ban mm. to maganan tambayoyi fa in zan tambaya malami yanda na saba aji to haka ne an ce ai da babu dai ai gara babu daɗi eh, gaskiya haka ne magana to kai fa ah, mu dai muna samun matsaloli kamar matsalan nan anguwa ba mu da wuta ko ta zuban idan an kawo wuta muna gani a rediyo muna mm. gani a tv domin mm. gani a tv ana rubuta questions mm. sai aka zo aka ɗauke wuta an ɗauke wuta an zo ana mana labeling plant cell and animal cell ta ina za mu san malamin yana locating nan vacuum ne ba da za a musan gaɓuɓɓen da ake nuna saboda an riga an ɗauke wuta ne lokacin to amma kowannen ku ya fara magana sai ce wuta wuta wuta shin babu wani alheri da ko gani ne a koyarwa to muna dan samun wasu abubuwan kamar in aka zo magana theory haka kamar english mm. saboda suna irin tenses saboda wannan ji za ka yi mm. muna gane wasu abubuwan mm. amma in aka zo magana practicals eh, kamar mathematics physics gaskiya ma kuma muna fuskantar matsalar syllables su suna using syllabus ne irin na gwamnati mu kuma muna makarantar au kai makarantar kuɗi kake eh, makarantar kuɗi muke so kuma abin bai tafiya daidai saboda ta zo ɗin ku ba ɗaya bane kila eh, mu muna using modern biology su mhm. kuma suna using wani chinese syllabus sun ba ɗaya bane kamar yanzu sun zo sun yi topic acid based titration mu kuma ba mu riga mun kai gurin ba mm. to kin ga muna samun matsaloli kamar haka ok so ko a makarantun ku misali a inda manhajar karantarwa ku ku riga kun kai wurin ba kuma ga shi kila a cikin tsarin jarabawa wanda za a yi na SSC e din nan kila har da wannan a tambayoyin to kuma gashi ana koyarwa a tibin amma kai baka to me yasa ba za ka mai da hankali yanzu ka samu ba a cikin tibin to ai mun mai da hankalin wata zubin za a dauke wutan ne kuma a rediyon ba ma ganewa ba mu cika ganewa sosai ba eh tunda kurman baki ne wannan gaskiya to malam habibu kai ma fa na ji an ce ka tsumu lokacin da aka ce an kusan jarabawa nan sai kuma ga wannan larurar ta samu to sai kuma ga wani dama da gwamnati ta ce bari ta yi muku gata ta kawo abin na a cikin gida mm. Dan saboda ku rage ma zuwa kwalle da sauransu me za ka ce wa gwamnati ai ta yi daidai gaskiya ta yi daidai ne kafin ta to wannan abin na amfanuwa da shi yadda ya kamata mhm. mm. radio ko tv eh duka biyu amma mafi yanci ne radio saboda gaskiya na fita amfani da rediyon da ke ba mu da talabijin a gidanmu na da ke kama wannan tashoshin. Ok. So wato tashoshin ma wayansu na musamman ne kenan. Ba wanda kawai hakan nan sai kana sai kana satellite ne ko me? eh to gaskiya ban iya cewa komai kama na masu saboda mu dai ba mu da shi mm. amma dai na san muna amfani da rediyo mm. muna sauraro inda ya kamata kuma ya fi dai zaman da muke a gidan da ya kamata to malam aliyu um, cikin maganganun da kai na kamara ka ba da kwarin gwiwan cewa eh an yi daidai kuma tsarin da gwamnati ta dauko na koyar wannan shi ma abu ne mai kyau akwai wa'insu abubuwa da kake gani ya kamata a ce an tabo ko an gyara don abin ya tafi daidai din har na kauye ma ya amfana.

maganar wutan nan zai kalubalanci al'amarin. Ke wutan ne kika gani zai zama matsala? Ni kuma zan ce dai rediyon dai da matasa ba su sauraro. Amma dai gaskiyar ne dai zamani ya canza. Amma na tabbata da a shafukan sada zumunta ne da kowa ma zai mayar da hankali. Ai kuwa dai kin yi magana. Bari dai mu koma ga Subinta domin jin amsar tambayar da ta yi a zauren namu. malam aliyu cikin maganganun da kai na kamara ka ba da kwarin gwiwan cewa eh an yi daidai kuma tsarin da gwamnati ta dauko na koyar wannan shi ma abu ne mai kyau akwai wa'insu abubuwa da kake gani ya kamata a ce an tabo ko an gyara don abin ya tafi daidai din har na ƙauye ma ya amfana eh to eh, mu fatanmu muna sa ran in Allah da da roƙon Allah da ah, darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan ciwon ya gushe ne mm, ba ma so a ce wai ana kokarin a tanadi ana tanadi yanayin yadda ciwon zai daɗe a'a muna so ciwon ya wuce a samu a bayar da yara makarantu domin wannan manage ne manejin maneji ne oh. tsakani da Allah eh. eh, baya da za a ce za ka koyar da yara ta hanyar gara ma a ce talibijin to talibijin kuma ba eh, in akwai a birni ta babu a ƙauye wato ko da akwai a ƙauye to ƙauyen ƙayan da ba su da wuta ya za su kuma akwai student ɗin a can kuma kila eh, rediyo su ma ba daidai ba ne fa rediyo kuwa shi ya fi zama maneji tsakani da Allah don ba za ka ga yadda ake sarrafa question din ba mm. sautin kawai za ka ji kawai yana dan tuna maka wani abu ne kaɗan Dan ya fi babu dan ya fi babu sosai da haka mu fatanmu ba wai yaya za a yi a gyara abin yadda zai kai ga mutane da yawa ba ba zai yiwu ba baya da za a yi gwamnati ta iya gamsar da ɗalibai fiye da dubu ɗari da yawa mm. a cikin wannan tsarin ba zai yiwu ba kamar irin kyaututtuka ko kuma alheran da gwamnati take yi wa mutane ne ta fidda tan dubban ɗaruruwa tana rabawa na shinkafa na gero na dawa na wake kayan abinci kayan mm. in ka je wata anguwan ma za ka ce ba a taɓa raba komai ba ba su gani ba gashi yan mota kuma an raba din da gaske an raba kuma an sa sunan su ba eh eh, hmm. eh an raba ba wai ina zargin masu cinya ba ne iska ne ba sa an fara hadari a'a tsankan wato yawan mutane ba wanda ya isa ya ci da mutum sai Allah yawan mutanen sun fi karfin in za ta in gwamnati za ta fitar da rungunta gaba daya bata isa ta ce da mutane to haka kuma idan gwamnati za ta fitar da karfinta gaba daya don ta ilmantar da ɗalibai bata isa ba inda ta hanyar rediyo da talabijin ne babu hanyar koyarwa kamar a cikin aji cikin aji mhm. saboda haka muna fata allah ya kawo ƙarshen al'amarin nan yadda za a kira dalibai su koma makaranta yan akwai abin da ma na tuno yanzu ka kamar maganar timing ɗin da na a baya eh. da nake magana a zahirance ma Eh, amma baka gane ba to maganan time a cikin aji mm. maganan time shi ma yana da mahimmanci idan english amma shi a minti goma minti ashirin ka gane wannan bare yiwu a ce mathematics mm. physics wanda yana bukatar a lallashi wanda bature kan ce practice makes perfect mm. ya kamata a lallashi mutum ya yi yadda tsawon lokaci da bai yi ba daidai ba a gyara wani kwalwani zai gane a minti ana yi ya gane wani an gane sannan maganar suke cewa an yi tambaya to ta yaya za a ansa sai su ce wai is free ba zai yiwuwa ba wato ai sun ce zaka iya kira a waya ka tambaye su ko da a daidai lokacin ba wai ka tambaya sai wanda zai shigo aji na nan gaba shi zai kwashi tambayan haya ba da ansa a gaskiya wannan na gani ba haka bane saboda na saurara ba ka taba gwadawa ba na saurara program din mm, ba ka taba gani an yi ba ban taba gani an yi ba so wanda sun koyar sun koyar kawai gaskiya sun koyar su koyar sannan maganan kaman chemistry akwai maganan practical wanda ana son a zahiri ne kuma ba sa yi tu mm. radio ba yi ba kana da hujjan ba sa yi gaskiya ba sa yi azin akwai to ai an ka samu wannan an ka an ce wai da babu gara babu daɗi ko an ka samu wancan saura kuma ka je ka samu a wani wuri ai an je an je kokarta eh gaskiya wannan magana sun yi to to ku fa akwai wani wani matsala da kuke gani ya kamata a ce an magance saboda abin da ya kyautatu kamar yadda gashi nan baba ne a wurin ku ya faɗa cewa ba dalle bane sai an an biya bukatun kowa an samu kowa ya ce ya ji daɗin abin amma aka samu ko da mm, kashi talatin ne ko talatin da biyar ke cewa suka dan samu aka amfana ya fi a ce an bayar ko a saki so kai yanzu in an baka dama an ce da Allah ka kawo naka shawarar a matsayin ka na ɗaliban nan da ku ake yi dan ku me kake so a gyara dan kai ma ka samu ka amfana to maganar da ya dai maganar lokaci ne to muke so a gyara kuma practical sun suma muna samun matsala maganar lokacin da ya koya shine matsala da muke mm. fuskanta lokacin bai kaiwa an magana saboda wasu kwakwalwa su bai kai wasu ba akwai difference a gudun kwakwalwa wasu suna da high IQ wasu kuma gaskiya kwakwalwa su bai kai wasu ba shine matsala to kai ba kana da wani fata da ganin cewa wannan abin ya an kila an daure misali ko da ma duk da muna fata ko wani mai na adda Allah ya kawo karshen wannan cuta amma irin kana ganin wannan hanyar da gwamnati ta bi na koyarwa a hanyar TV da talabijin da rediyo zai iya amfanar dalibi ko bayan wannan abin misali haka nan ko ana zama haka ma a cigaba da koyarwa ko kuna ganin ko a bashi daga yanzu a gaskiya abin da ya kamata ya ci gaba saboda tsari ne mai kyau da gwamnati ta kawo an kin kula ma ba a nan nahiyar afirka aka fara da shi ba kama a turai a europe misali kana dan yaron ka ka san da nahiyar turai da waya ke muna bi daga internet to muna gani mm. gaskiya kin kama a ingila misali suna zaune a gida ne amma muna ji ana musu karatu ja talabijin din da kuma wai sami sadarwa misali na intanet da sauransu da kuma suna amfana tun da tsari ne mai kyau ya kamata a ce ko bayan wannan abin ya wuce a ci gaba da irin shi da wani misali a nan kaduna akwai wani malami da yake daukan wani program a freedom radio na English for All shi ma muna sauraron shi muna bi shi yana amfani da musu sai da cewa dai a rediyon kam kamar yadda sauran mutane suka magana ba zai ke a ci kamar a aji malami ya tsaye gaba da gaba kamar ya tambaya da ba ka ansa ba to amma dai mu abin da na lura na fi so da a ce za a gyara shine a daina sauri gaskiya ana dan sauri a cikin gwaiwa musamman ga wani malami da taɓa sauraro ya yi biology yana yawan sauri a wani sauraron gaskiya to ban sani ba ko saboda lokacin ne da basu su da shi amma da ra dau abin a hankali ko da cikin minti ashirin din ne abin da mutum ya yi rikewa ya yi rikewa ya fi a ce a yi ta yi da yawa kuma ba a fahimci da yawa ba. to mun gode malamai ko akwai wanda yake da wani karin bayani da yake so ya yi ko wani ta goma shi wai gwamnati ko kuma koke. a to um, ni dai sai dai fata da kuma godiya domin uh, kaduna tana ko gwamna ko gwamnatin kaduna zan ce tana ɗaya daga cikin wanda take birge ni duk da dai akwai wasu 'yan matsaloli amma tana birge ni wallahi da zaran wani abu ya taso a duniya sai ka ga ita ce farko domin ina tsammani wannan koyarwan a dai wannan period din da aka samu na lockdown din nan mm, kaduna ita ce ta fara sannan sai lagos a fahimta ta to wannan abin godiya ne duk da ba gamsar da kowa da kowa ake niyyar za a yi ba amma dai ya fi a zauna shiru babu ranar da za a koma ba a san ranar za a koma makaranta ba. da haka ai tsarin da suka zo da shi din ma na wannan koyarwa na rediyo da talbijin shi ya zaburantar da ni na ce a to haka ne fa ni ma sai na je na nemo malami na biyansa yana koyar da waɗansu waɗansu kuma yayun waɗannan yaran nawa su na samu suka zo suka zauna don malaman akwai na biology akwai na chemistry akwai na physics akwai na mathematics to Allah ya sa ana ana bin ka'idojin likitoci wurin wato ah, samun ake cewa matsa daga juna mm. eh, distancing ko eh. ana samun dai cewa ba a kusanta juna sosai saboda gujewa wannan cuta ah, alhamdulillah gaskiya muna bin wannan ka'idodi mm. duk da yake dai eh, tana da dan wahala amma bin wannan tsarin da masana kimiyyar lafiya suke bayarwa shine a'ala mm. in dai za ka bi to insha Allah za ka kubuta ka wanke hannunka ka wanke eh, ka sa sanitizer ka mutsuka wanda ka sa kuma mask din nan da ake sa ya rufe hanci da baki domin matsalar idan mutum ya yi hurici ko ya yi numfashi to ana tunanin lalle kwaya cutar tana fita duk da yake ba ganin ta kake iya to tana iya tafiyar da ta kai ta mita ɗaya zuwa mita ɗaya da rabi ashe ka ga rufewan ya fi in ka rufe ka kare kanka daga wani ya maka kai kuma ka kare wasu daga ka basu tunda duk abin zato ake yi ba wai lalle sai mutum ya tabbatar cewa yana da ciwo ne zai zai sai masa ya rinka amfani da shi tunda abin zai iya daukan kwana goma sha hudu ciwon nan kafin illarsa ta fara bayyana ashe shekara kenan ya kamata ka ka shiga taitayinka shawarar da likitoci suke bayarwa dinnan ka bi su haka ne so masu sauraro ah, kamar yadda muke faɗa dai a kowane lokaci mu kanmu a halin yanzu da muke ciki muna tattaunawa nan ba a kusa da juna muke ba kasancewa dai muna da na'ura ne wanda ke ɗaukan sauti a ah, a ah, komin nisan sauti tana iya dauka shi sa kuke iya jin mu garau amma ba a kusa muke wadan mu ma muna iya bakin kokarin mu ganin cewa mun yi abin da hukumar lafiya ta ba da shawara a kai da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo kuma malamai na gode. wannan filin na nufawa ne. Sunana Habiba. Zan yi abin na abubuwanmu da muke ci a cikin na kwalam da kwalace a cikin abin da mu na nufawa. Mm. Na farko za ka samu rogonka, ka samu gretan da ake yi da shi wato abinda za a kan kare yawwa yawwa za a bare rogon mai kyau Ɗanyen rogon za ka bare shi ka wanke shi ka yi ce sannan kun ka samu garetan ka mai kyau sai ki garetan din shi tukunan sai ka samu irin zamin nan da ake tata da shi ka zuba ka tace shi ruwan nan da ya fita mm. to ruwan nan shi ne ake bukata wannan mai kama da sa ci. yawwa shi ake bukata idan nan kika samu kika yi ce wannan sai ki zo ki samu tattasan ki kwa tarugun ki da zaki yanyanka a ciki albasa to kafin ki dawo na wurin abun ya dan na kwanta na kwanta mm. to shine zaki samu ki sa gishirin ka ko magi ka kada shi da kyau to idan ya kwanta ya za a yi za a me za a yi da shi to ruwan da aka tace nan ruwa zai hau sama ruwan abin nan shi zai hau sama saka tsiyaye ruwan mai kauri na kasa yawwa mai kauri na kasa to ganin nan saka yije shi bayan ka yije ya tsaye kan gama tsiyaye wannan shine za a ɗaura mai akan wuta. Ok shi mai kaurin. Eh. Shi ake bukata. Yawwa ake bukata ka riga ka haɗa wa man gyaɗanka akan wuta wannan kuma ka riga kayan yanka a ciki yawwa sai kada kina kada shi ko ka sa kayan miya a cikin mai din ya dan soyi kadan mhm. kafin da kika ga yawwa sai ki zo ki sa shi kamar da ake amfani da kwai din nan dai hmm, kayan kwaɗayi yawwa kayan kwaɗayi sai ne za ka fana in wannan wurin bangaren ya yi saka kifa don eh, bangaren shi ma yawwa yawwa to haka ake yin shi sannan kuma ban da ɗanyen in ba lokacin baka samu ɗanyen rogo ba kana iya yin alubo ka sami alubo mai kyau farin alubo sai ka zuwa ka sa ruwa kai ka jika shi misali kamar inda rana kake so to da safe ka jika shi zai kwanta ruwa ya hau sama saka tsaya wannan ruwan bayan tsayawa na ruwa yadda aka yi wannan din haka eh, za ka yawa eh, haka za ka yawa ta eh, yana miya da kobe da gishiri komai da komai da kika sa ana hada wa da kwai din nan ma dai haka din za ka yi mishi to wannan katsana anya ko miya sare fara tsinka an kin ka ba su ba baka yin mutum ma mutum mm. ina tsaman ma in ya zo muke ziyara ne mm. ba zai iya koma gida ba ko ah, kuma ah. ita kanta za ta ce ita ma ba nufi yadda za ta aura ah, babban magana saboda haka So in an nemo dai insha Allah wannan gaci katsinawa su zo. Su zo. Su zo. da me ake cin wannan abin da Kana iya samu yaji. Hmm. Kina dangwalawa kina zaune ki kina ci. Yayan kuɗi. Yawo. Ko da yaushe. Ko kuma ka samu To yanzu za a iya ce kuma sarkin koko da menene ko? Eh, to an ba ku sa koko ma ai ina ganin sai an tafi ba. An ce ko a biki ma ya kunyi koko. <laughs> To shi kenan sakuwa ah, kuna iya gutsura kuna shau da shi ne ko. Yawwa. Za a sha da ya za a dangwala ya ci za a sha da koko kuma eh. za a iya cin shi haka nan. Haka nan sosai kuwa. Cin haka ma shi ya fi daɗi fiye da kokon nan da aka ce aka san mun manufa da shi. To shi kenan idan katsina san nemi adireshin ki zan bada. Su <laughs> kwashi wannan garabasa. sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Madina ɗahiru mai shanu da Daniel Brown wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya.